kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta alfa rediyo sannan za iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau sha hudu ga watan Satumba na shekarar 2021 zami magana ne akan matsalar tsaro da kuma kullewar su kasuwanni na makarantu a jihar Kaduna da gwamnati ta yi. Zara'u muna tafi da karin bayani. Wakilin sashen Hausa a Kaduna ya tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu, sannan wakiliyar sashen Hausa a Jos ta jiyo mana bayanai akan irin yunkurin da jama'a ke yi wajen ganin an cimma kwanciyar hankali a jihar. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna wajen wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara inda ya sami zantawa da Alhaji Sani Mai Kaji mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta jihar Kaduna. To a da farko masu sauraro za su je cikakken sunanka da matsayi. To assalamu alaikum sunana Alhaji Sani Mai Kaji ciyaman na 'yan kasuwar jihar Kaduna. Alhaji gwamnatoci a wasu jihohin arewacin najeriya sun rufe kasuwanni kuma ciki har da jihar kaduna kasuwannin mako mako ya ku yan kasuwa kuka ji to alhamdulillah mu mun ji kasan shi abin ya zo maka a bako zaka ji shi wani iri amma dai alhamdulillah tunda yan kasuwa mutane ne su masu fahimta wanda suka san duk abin da zai faru in zai taba lafiyar su ko ya taba dukiyar su in aka yi kokari dan a kare musu shi za su yi na'am da abin saboda haka wannan abin bai zo mana da wani abin mamaki sosai ba domin an yi ne ita gwamnati ta yi ne dan ta kare lafiyar mu 'yan kasuwas da kuma mutanen ƙauyukan saboda irin wannan rudani da aka shiga. akwai masu ji muku tsoron cewa a matsayin ku na 'yan kasuwa da kuka saba sai an fita ake nemo abin da za a ci a jujjuya wannan abu zai iya taɓa tattalin arzikin ku. eh to wannan abin dama ai an fara an dade don ka duba kaga corona ta zo ta yi nata ta wuce kuma alhamdulillahi har yanzu mu yan kasuwa muna nan muna lallabawa saboda haka ni abin da nake cewa duka wani dan kasuwa daga ganshi a jihar Kaduna mutum ne shi wanda ya san cewa in ya samu Allah in ya rasa Allah kuma ya tabbatar da Allah nan ya dogara yana gida ma in Allah ga dama zai bashi abinci ci ana magana cewa koronan ma ba ku gama warkewa ba yanzu ga wannan eh to ai shine nake gaya maka tun daga wannan aihi Allah gwanin kima ne duk yanda ya bullo ya sauka maka da abu sai ka karba abin hannu biyu ku maka yau Allah godiya domin mun tabbatar ita wannan gwamnati gwamnati ce wacce ta yi ne abin da yaƙinin Allah ya taimake mu ya taimake ta ta kare lafiyoyinmu ta kare dukiyoyinmu kuma muna nan muna gaya wa Allah mu ma kuma duk waɗansu hanyoyi da muke bi wanda Allah ke dan bamu ɗari da kwabo Allah ya daɗa buɗo mana su a same su cikin kwanciyar hankali irin wannan masifa da muka shiga Allah ya yi mana ita. Akwai masu fargabar cewa wannan rufe kasuwanni zai iya yiwuwa ya zo ne saboda zargin da ake cewa wasu 'yan ƙananan 'yan kasuwa masu zuwa kasuwannin ƙauye sukan taimaka wajen kai kayan abinci ko wasu abubuwa na masarufi ga 'yan bindiga. To ai irin wannan maganganu ka shi dan adam bayan da za ka hana shi da faɗin irin wannan maganganun. Duk yanda ka so ka yi in dai dan adam ne kai kana duba abin ta wani gefe wani kuma yana duba abin ta wani gefe amma ina da yakinin yan kasuwar jihar kaduna mutane ne su masu dogon tunani mutane ne su wanda suke kullun neman na kansu suke kuma dan kasuwa bai san tashin hankali ka tabbatar duk dan kasuwa da ke a nan jihar kaduna ba dan kasuwa da ke so yau a waye gari a ce ya shiga cikin wani tashin hankalin da ba da daɗi saboda haka na tabbatar su yan kasuwa ba za su ɗauki wannan abin da wata muguwar manufa ba za su ɗauka ne an yi ne dan a kare

arzikin tattalin arzikin kasas da kuma jama'ar jihar don haka aka yi gwamnati ba za ta yi don ta cutar da mutum ba ba za ta cutar da 'yan kasuwa ba kuma ai ba mu kaɗai ba ne akwai mutanen ƙauyukan kuma muna fatan wannan bala'i da Allah ya saukas Allah iya yi mana. Da za a ba ku zaɓi kamar zuwa yaushe kuke ganin ya kamata a buɗe kasuwannin nan. A to da za a ba mu zaɓi ai mu da zaɓin mu ne sai muna ta gaya wa Allah yanzu Allah iya yi wannan bala'i a yau ma in Allah iya yi wannan masifa Allah ya yi ta mun tabbatar za a ɗauke wannan dokoki a kawo mana dokokin da mutane za su yi walwala tun da ku ne shugabanni ba ku samu rahoto na wasu 'yan kasuwa da suke zaga yankunan karkara da suke cikin wani hali gida suka nemi daukin ku ba. eh to ai magana da nake so na sake mai kana so in sake mai mita ma wannan magana kenan ai su 'yan kasuwar na tabbatar sun sani mu ma mun sani ba wannan abun ba shi da daɗi ba za a yi shi don jin daɗi ba amma za a yi shi ne don karɓar kaddara wadda ta mu mun riga mun santa Allah in ya kawo ta mai daɗi da mara daɗi za mu rungume ta amma dai wannan bala'i da aka shiga shine ya fi damun kowanne mutum ma ba dan kasuwa ba ballantana dan kasuwa da shi kullum sai ya fito zai kasa sai isa mu kai gidansa saboda haka wannan masifa muna roƙon Allah iyaye ta a ƙarshe wani sako za ka aiki ko dai masu mu'amala da kowa to masu zuwa sayayya a kasuwanni da yanzu za su gaba ku ko kuma sauran 'yan kasuwa 'yan uwanka To a ƙarshe ne na farko ne wa 'yan kasuwan jihar Kaduna gaba ɗaya godiya da wannan abubuwa da ya taso da dukkan abin da aka yi musu wanda yake kamar na ɓacin rai ne kuma ba su nuna ɓacin rai ba in ne musu godiya akan wannan abin sannan kuma ina daɗa roƙon gwamnati da ta duba ta gani 'yan kasuwa mun shiga wani hali ba tun yanzu ba tun lokacin corona to dan Allah dan annabu ba dan mu ba ba dan kuma wani abu ba dan a tausaya a tallaba a samo wani kuɗi na tallabi a zo a rabawa 'yan kasuwar jihar Kaduna tunda manoma su ma an ba su kuma samu tattaunawa da kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna samuel arwan akan abin da ake ciki a yanzu bisa la'akari da halin da muke ciki da kuma yunkuri wadda jami'an tsaro da gwamnati suke yi na ganin cewa an faɗaɗa harkar tsaro an kuma kare bayan allah da dukiyoyinsu shi yasa aka yi wannan dokar na hana budi na dakatar da kasuwannin mako-mako a wayannan ƙananan hukumomin guda biyar wadda suke kaduna ta tsakiya da birnin gwari da kuma giwa da igabi da kuma cikun da karamar hukumar kajuru a har yau kuma an dakatar da sayar da man fetur a jarka ko kuma jarkwana wadda ake yi a wa'annan ƙananan hukumomi kuma kamar irin 'yan bumburutu wa'anda suke sai da mai ko a wajen gidajen mai da kuma cikin gidan mai ɗin duk an hana hada-hada na man fetur da jarkoki a hakan nan kuma har yanzu muna nan muna ta nazari kuma bi izinin in akwai wani abu wanda ya kamata a ƙara yi domin a faɗaɗa harkar tsaro a insha Allah za a yi. Wai wani sirri ne ya zo muku ne mai girma kwamishina haka? To amma ya kake son mu gaya maka sirri din. Ai mun gaya muku da cewa wannan abin da an yi an yi ne domin a sake faɗaɗa harkar tsaro a inganta ayyuka na musamman wadda a ce mu dai abin da muke nema daga gunku shine a taimaka mana a ba da goyon baya a wayarwa da mutane kawunan su su fahimci muhimmancin faɗaɗa harkar tsaro ganin irin halin da muke a ciki a yanzu. A makon jiya kun rufe wasu guda biyu a iya cewa akwai riba kenan na eh, matakin da aka ɗauka. Ba dai zaka ji mutuwar ba eh, dai za ji mutuwar matar sarki a baki na ba amma dai tabbas biri ya kama da mutum. To akwai yiwuwar mutane musamman 'yan kasuwa su koka musamman ganin cewa ana wahala na abinci su to yanzu ba kasuwa ina za su tafi. Wannan ayyukan da muke ai domin al'umma ake domin su ake yi kuma kamar da ka sani ganin irin halin da muke ciki dole ne an yi sadaukarwa dole ne an yi duk wani abu wanda ya kamata a yi domin a samu biyan bukata daga bisani. an sa lokaci da kila za a iya duba yiwuwar buɗe su koko dai sai abin da hali yayi to in ka dubi halin da muke ciki ba wanda ya taba zaton cewa abubuwa za su ta'azzara haza kai wannan matakin ai ba da san mu ne, amma dai a yanzu sai in la masha Allah arziki da ake tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe ila yau isa bai yi nisa ba ya jiyo mana ta bakin dr muhammad shehu usman makarfi kwamishinan ilimi na jihar kaduna akan yadda lamarin ya shafi harkokin ilimi a jihar kai ne kwamishinan ilimi a jihar kaduna a kwanaki gwamnatin jihar kaduna ta ɗauki mataki na rufe makarantu wato na ɗage komawa hutu na makarantu wanda aka jingina shi da aiki da ake na magana tsaro a wani hali ake ciki yanzu to alhamdulillahi um, mai sauraron mu ya san irin abubuwan da jami'an tsaro ke yi a cikin dazuzzuka mun hana ɗalibai koma makaranta ne saboda gudun hucewa akan ɗalibanmu saboda irin abin da ke faruwa kuma duk mai sauraron mu ya san irin yadda suka huce waɗansu ɗaliban a jihar zamfara da aka fara musu irin wannan to wannan abin muka guda shi ya sa muka hana ɗaliban su koma makaranta kuma kun sani wannan dai bai hana yaran mu rubuta jarabawa ba mun yi tsari na hada su a tsangaya tsangaya ɗalibai sun rubuta jarabawa su na neko sun rubuta na waye suna rubutawa kuma sannan suna rubuta na beke yanzu wanda yake karamar jarabawa ce ta junior secondary school kuma wannan alhamdulillahi kwalliya ta biya kudin sabulu saboda su ɗin da muka ce su koma mun ce suna iya amfani da ah, kayan makaranta wato uniform kuma suna iya zuwa da rigar cikin gida na gidajensu ba dole ba ne sai mutum ya sa uniform saboda dai ah, bukata dai shine ah, a samu su jarabawa lafiya kuma su gama lafiya a halin da muke ciki muna nazarin abin da yake faruwa a makotan jihohinmu da irin abin da ke faruwa kuma muna so mu buɗe makarantun a hankali insha Allahu tare da ƙoƙarin dawo da makarantun ah, ko kuma ce karatu ah, a cikin ruwan sanyi ba tare da sun dawo gaba ɗaya ba wato za mu dawo da su tsangaya-tsangaya kuma za mu fara wannan nan ba daɗewa ba insha Allah. zamanin corona da aka rufe makarantu kun yi hikima na koyar da ɗalibai a kafafen yada labaru rediyo da tv da ma yanar gizo wannan rufe rufewan tun da ana gani a ɗaukar lokaci akwai irin wancan tsarin ne ko kuwa ai ana nan ana yi duk wanda ke kallon eh, gidajen talabijin din musamman ke smc zai ga abin da ake kuma idan mutum ya shiga yanar gizo ya shiga bangaren ah, eh, eh, kaduna state education ah, .gov.ng zai ga abin da ake kuma youtube dinmu muna nan mun zuba darussa da yawa waɗanda ɗalibai suke amfani da su wajen nazari domin yin karatu domin samun biyan bukatar wato nazarin abin da suke a makarantu mun ci gaba da wannan kuma insha Allah ko da sun dawo a makaranta sun ci gaba da karatu ba za mu tsayar da wannan ba sai dai abin da muke yanzu bai kai mizanin abin da muka yi bane a zamanin corona ina amfani da wannan dama da na samu in san da al'ummar jihar kaduna da ma ƙasa baki daya cewa insha Allah za a ga ɗalibanmu waɗansu fara koma karatu musamman wanda suke aji na ss2 eh, za su fara koma makaranta eh, idan muka ga wannan ayyukan da ake yi muna neman shawarwarin jami'an tsaro suna ba mu shawarar abin da ya kamata a yi to a hankali za a koma in allah yarda mun riga mun fidda eh, jadawali ko in ce manhaja na ayyukan karatun da za a yi na wannan karan a yau kamar yadda muke magana da kai Eh, ana sake duba jadawalin koma makaranta wato timetable kenan da duk abin da ya kamata a yi a karasa third term sannan a fara sabon shekarar karatu in allah yarda dama ina son ce eh, tsarin da za a dawo da shi zai shafi wani zangon karatu ko sai an biya bashin zango na uku kuma an yi sabo kila ba ta da an ci wata shekara ba dole a biya bashin baya ehm, ehm, dole a biya bashin baya na abin da ba a yi ba sai da za a yi cikin gaggawa kuma za a yi kokari a abin da bature ke cewa blended learning wani suna yi a makaranta a cikin aji wani kuma ana ba su aiki suna yi a gida har su kamu inda suka abin da muka rasa sannan kuma sai mu shiga sauran tsararrakin mu a cikin sabuwar shekarar karatu mai zuwa in Allah yadda muna tabbatarwa iyaye ciwon duk da tsawon zangon da aka dauka na rashin dalibai a cikin makarantu to abin da za su rasa kalilin Allah yadda kuma ɗaliban da suka ba da wato haɗin kai in allah yarda za su samu wato tagomashin kama tsaransu ah, ina amfani da wani dama Eh, san da masu mu ciwon a wannan lokacin mun samu kammala tsarin da muke daukan malamai a manyan makarantunmu na sakandare eh, mun dauki malamai dubu shida sun gama duk abin da ya kamata su yi abin da ya rage kawai shi mu raba su a makarantu don su taimaka malaman da ke karantawa na yanzu domin cimma wannan buri na ciki gibin da ake da shi na harkar karantawa a makarantunmu a jihar kaduna. a ƙarshe wani sako kake da shi musamman ga iyaye da suke ganin sun sha zama da su da 'ya'yansu a gida musamman a daidai lokacin da kuke shirin ganin an koma wallahi sakon da nake da shi gare su farko ina musu godiya Eh, da fatan alkhairi na irin wato addu'o'in da suka yi ta yi da kuma haɗin kan da suka bamu eh, da fahimtar da suka nuna eh, na nuna ciwon hakika mu rufe makarantu ba don wani dalili illa don tsara lafiya da kuma rayukan waɗannan ɗaliban shi dole fara godiya kan haka ina godiya kuma ga kafofin watsa labarai da suka taimaka wajen wato ya wannan kyakkyawan manufar ciwon wato ɗauke karatun da aka yi na wani lokaci an yi ne don a kare lafiya da kuma wato rayukansu kuma alhamdulillah iyaye sun ba mu haɗin kai wajen tsara tsangayoyin da aka yi amfani da su na rubuta jarabawar neko da waye da kuma jarabawar beke e da aka yi a cikin jihar kaduna kuma muna ƙara roƙon su ake ba mu haɗin kai idan an dawo makaranta su ba mu haɗin kai yadda za mu canza lokacin karatu za a samu tsawon lokacin karatu a makarantu yanzu fiye da yadda aka samu a baya don a cimma burin cike gibin da ake da shi a baya kuma in wani dalili ya sa an ba mu umarni daga jami'an tsaro za mu zartar da umarnin nasu kada wannan ya nuna cewa kasawa gare mu durƙusa mu wada ba gajiyawa ba ne ja da baya ba tsoro ba ne abin da muke shi ne mu tabbatar cewa mun kare rai mu rai guda ɗaya a wurin mu ya fi muhimmanci da duk abin da zai faru na harkar karantarwa burin mu shi ne yaran su zo da ransu su koma gidajen iyansu da ransu kuma a samu ilimi mai amfani. A harkar kimiyya a da fasaha ku sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai jihar Filato inda wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta tattaro mana rahoto na musamman akan yunkurin da kungiyoyi masu zaman kansu ke yi wajen cimma zaman lafiya a jihar. Ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke aikin wanzar da zaman lafiya a Najeriya na ci gaba da faɗakar da jama'a dabarun fahimtar juna da samun kyakkyawan zamantakewa a tsakaninsu. Tun ranar bakwai ga watan Satumban shekara ta dubu biyu da ɗaya wato shekaru ishirin kenan, jihar Filato ta fada rikicin da ya laƙume rayuka da dukiyoyin jama'a. Tun wancan lokaci ake ta samun rikice-rikice da hare-hare kan waɗanda ma ba su san hawa ba ba su san sauka ba. Ƙungiyar da ke tallafawa al'umma su fahimci muhimmancin matakan da su kansu za su ɗauka kafin ɓarkewar rikici tana kan ƙoƙarin ƙara wayarwa jama'a kai inda ta bullo da tsare-tsare daban-daban. Daraktan tsare-tsare na cibiyar da ke shiga tsakanin mabambantan addinai, Rabaran Dr. James Movell Wuye, ya ce tsarin da suke aiwatarwa zai ba jama'a damar fahimtar alamomin tashin hankali da ɗaukan matakan gaggawa don magance su. Yaya za a ga alamomin takaddama? dama sannan a magance kafin ta haya ya ta kasaita ta zama irin barnan da ake yi a yanzu idan an fara buga goge gogen siyasa sai ga mutane na hito da rawa iri-iri to wani rawan yana kawo barna wani rawan kuma ya kawo alheri amma fatan mu shine duk abin da wani haluki zai yi a doron kasa ya tuna gobe kiyama idan ka yadda har kaman da ayan bible ya gaya mana cikin ezekiel sura 33 aya 6 yace inda ka ga musifa na zowa kai an sa ka fasto ka gargadar da mutanen ka ba wai ka inzanta su su je su yi hada ba idan jinin mutum daya a yi halaka Allah yana cewa kai fasto zan riƙe ka kai za ka yi sakamakon wannan a ranar tashin kiyama amma in ka sanar da su su ne suka yi eh, kunnen kashi to wannan jinin na kansu shi sa muke tabbatar da zuwan nan namu ya amfana kwarai Allah ya sa ma kuma mun samu zama da wayansu shugabannin gwamnati ana dai ko inda wani ya laifi a yi adalci a hukunta mutane yadda doka ya ce amma a ji tsoron Allah masu aika da wayoyin nan suna tsayawa limaman hanset da fastocin hanset wanda sai su ɓaro ta sai su baza sai a ziga mutane to lokaci ya yi da za a yi haka a ƙungiyar mu na ship din akwai wani doka da muke kiran shi religious tolerance and hate speech bill wanda muke so a yi kokari a ɗauka don menene supreme council of religious affairs da tare da kan su suka zo na suka yi wannan sannan isin ce to in mun laifi ku kama mu da wannan dokan to muna fatan jihar plateau da wani jihohi na arewa za su karba wannan dokan su duba in yayu su aiwatar domin kundi ne hmm. kundi ne kuma in an aiwatar kundin nan ba haushi kawai take ba tana da ikon ta gatsa mutum ta cije mutum domin sun sanya ƙa'idodi da za a yi wa ladabtar da mutane idan sun bar ibila Shi ma shugaban cibiyar Dr. Nureni Imam Ashafa ya ce ba wani addini da ya halatta kisan mutane ba tare da wata hujja ba. Mu yi taimakekeniya wajen tsaron dukiyarmu da lafiyarmu da lafiyan al'ummarmu. Sannan mu sa ido dukkan ko dan banza ko dan shaye-shaye ko mai ingiza kantu dukkan su mun gane su anguwanmu mu magana a hattara ko su bari ko su ba mana anguwa duk ba ta gari jama'a su yi da kansu su fitar da ta garin su su ba musu anguwa yara kuma su hattara. musamman lokaci ga siyasa ta sa danno gaba ana amfani da su a basu su maye a basu abubuwa a ce ku ce sai wane ko a karye dole sai wane ko ba kaza sai an yi kaza irin wannan lafazi yara su kiyaye amfani da su ake yi don masu amfani da su din ƴaƴansa gudana suke tare da ku masu amfani da su makarantar su ya eh, makarantar ƴaƴansu ya tsaya masu amfani da su an kona gidajensu an kona shagunansu an kona kasuwancin su komai nasu na tsare a tsare a suke tafiya manyan 'yan siyasan mu da abdullahi da ebel da joseph da yusuf tare suke harkansu auratayya ana tare ana tafiya tare muku a cikin gari talakawa a ƙasa a najeriya ta yau an sa gaba da ƙiyayya tsakanin mu an ban muna Eh, muna ji ma juna rauni matasa rayuwanku da duniyanku ne yake lalacewa yake gurbacewa ku yi hattara ana danganta wannan rikici musamman na baya-bayan nan da addini eh, me za ka ce akan haka wannan babban kuskure ne ga baki da kawo addini cikin al'amarin nan ba maganan addini illa matsala ne wanda yake matsala ne na talauci da kabilanci saboda addini ya haramta musamman addinin musulunci da ni na sani duk wanda ya kashe rai ya ɗauki ran wani ba kan hubba ta shari'a ba ya ɗauki ran wani wallahi sai ya shiga wutan jahannama a musulunci rai na da daraja tana da muhimmanci kai ran dabbobi ma wanda ya taimaki dabba zai shiga aljanna balle wanda ya mene balle wanda ya taimaki ran dan adam gabaki da shi yasa a musulunci ake ce in ka ɗauki rai mutum ɗaya cikin kuskure to sai ka biya diya sama da miliyan saba'in a yau sannan kuma me sai mutum ya yi azumi kwana sittin a jere a jere a jere a jere kuma bayan azumin kwana sittin ba yi da garanti Allah ya karbi tuban shi sai gobe kiyama Allah zai ɗauki rama koye koye wani abu da shi din shigan aljannansa ba tabbas saboda jininsa akwai jinin dan adam a hannunsa Uh, sunana sani suleiman babban kaddashin jami'in gudanarwa na ita wannan hukuma mai zaman kanta da ake kira mexico kin ga daga yanzu abubuwan da suka fara jihar plateau ya nuna mana ayyukan masu yin mu'amala da yanar gizo uh, wanda turanci ake kira social media domin aika sakonni na kiyayya na addini da na kabilanci da na siyasa uh, suna rukuza kokari da ake na samar da zaman lafiya suna cusa mummunan tunani tsakanin al'umma masu bambancin kabila da addini dole sai an ɗauki matakai a wannan bangare haka kuma wasu tsiraru daga cikin shugabannin addinai masu amfani da rigar shugabancinsu na addini su dinga yin wa'azuzzuka na ƙiyayya wazuzzuka na shaidan da iblis ba wa'azi na allah ubangiji ba to dole sai an mai da hankali a kai waɗanda za su ji a yi ƙoƙarin sauya musu tunani don su dawo kan hanya waɗanda kuma ba za su ji ba to a haɗa ƙarfi da jami'an tsaro domin su ji a jikinsu. Ƙwararru da masana harkokin tsaro a Najeriya sun sha zaman tattaunawa da samar da taswira da zai taimaka wa hukumomi gano matakan magance matsalolin tsaro a ƙasar. Lamarin da Malam Umar Faruk Musa da ke zama mamba a ƙungiyar sasanta tsakanin addinai a Jos ya ce sai gwamnati ta aiwatar. Akwai buƙatar a ga cewa an samar da taswira ta hakika kuma ta gaskiya ba irin wata zuwa a sama sama zuwa ce an zauna an tara mutane an sa hannu kowa ya fi yafi ba a'a wannan ba shine ba na hakika eh me aka yi maka kowa ya faɗa na yi asarar kaza ne wato wala hakika addini da kabilanci yakan sami shiga ne bayan abun ya riga ya auku amma tun tun fil azal akwai matsayi da aka samu na rashin aikin yi an bar matasa da dama ba su da ayyukan yi wannan shi yakan haifar da irin waɗannan tashin tashin da kuma fitina idan da gwamnati za ta yi ƙoƙari ta sanya jari a hanyar ƙirƙiro da ma'aikatu ko ba ma'aikatu ba ko hanyoyin amin da matasa samu aiki yanzu mun alfahari ne a ƙasar nan muna da ƙasar noma ƙasar noman nan shin ana morata an zuba ido an bar dazuzzuka ga nan ba abin da suke har ma 'yan fashin suke ma mai wajen idan da an yi amfani da zuzzukan nan an sanya matasa sun shiga suna tonon ƙasa da arzikin da za a samu ba kaɗan ba yanzu mun duba jami'o'inmu a duk shekara ana fitar da waɗanda suka kammala karatu ina gwamnati zai gura mana ta ɗauke su aiki jami'a ɗaya za ce ta fitar da mutum dubu ɗaya misali balantana kuma an samu saboda haka jami'oi ma da sama da guda ɗari uku da wani abu in kowa zai fitar da dubu ɗaya wajen dubu ɗari uku da wani abu ina gwamnati ta ɗauki wannan aiki akwai ma'aikatu na matasa da wasanni ina kuɗin da ake basu me suke wani tsari suke da shi a kan jawo matasa a kan ayyukan zaman kansu sannan muna da hukumar bautan kasa ita ma me take yi a wannan shekara ɗaya da eh, wa'anda suka gama makaranta za su za iya koya musu sana'o'i da sun fito kawai su kama aiki ko kuma a sa su a aikin noma suna fitowa su kama aiki wannan zai taimake mu kwarai da gaske. Kwararrun na cewa ci gaba da zaman tattaunawa tsakanin al'umma da samar da tsaro mai inganci yin adalci wa waɗanda aka cuta da bin koyarwar da addinai suka zayyana bilhaƙi da gaskiya za su taimaka wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Aiki da shi shi yake saka soyayya ga kowa. sai an san ilimi za a san kauna da ake ga kowa sai an san ilimi za a samu shigar kula da kowa kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta na gabatar da shirin zahar aminu sage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina bahari auna daga nan benin washington dc da ke sallama da ku a kasance lafiya. sa'adar zaman lafiya ga kowa